بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau lahadi goma sha uku ga watan jimadar ula a wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a yau za mu tashi sabon kitab a wannan littafin mai albarka littafin mota malik wannan sabon kitab kuwa shine kitab na arba'in da biyu kitabul ashriba kitab ɗin da yake magana akan abin da ya shafi kayan shaye-shaye abubuwan da ake sha domin da aka ce al'ashiribatu jam'i ne na sharab kamar ta'am sai ka ce at'imatu ismin lima yushrab suna ne na abin da ake sha ashribatu jam'u qilla ne af'ilatun af'ulun thumma fi'la thumma af'alun jam'u qilla haka af'ilatun ashribatu ashribatu abubuwan da ake sha to kuma da mun sha mai tawa a darussa da suka gabata cewa abubuwan da ake musu haddi akwai haddu zina daya akwai haddul qazaf biyu akwai haddu ta'zir uku akwai haddu sariqa hudu akwai haddu shurbul khamr biyar to yau za mu shiga wannan haddi ne na abin da ya shafi hukuncin shan giya shi ne ci kitabul ashiri ba kitabun da zai bayani nau'ukan abubuwan da bai halatta a sha ba da waɗanda ya halatta a sha waɗanda bai halatta a sha ba idan mutum ya sha su ne hukuncin sa. akwai nau'ukan abubuwan da yake kwata-kwata shari'ar musulunci ba ta yadda a haɗa su tukunya ɗaya a tsima ba ko tsini za ka yi ko jiko za ka yi bai halatta ka hada da abu kaza ka hada da abu kaza ka tsuma su a tukunya guda ba wannan shi da kyau domin yin haka cikin ƙasa da 'yan mancina za su narke su zama abin da zai bugar da mutum ɗaya kenan amma ya halatta wannan su shi karan kansa ka tsuma shi ka sha amma inda ya hada su ne to bai halatta a hada su a tsuma a sha ba kai akwai abubuwan da bai halatta ka sha su yanzu ba ka sha sai ka sake ɗaukan ɗayan ma ka sha a daidai lokacin saboda in shi shiga ciki za su haɗu su samu ina fatan mun gane wannan da ke saboda ka duk shari'a ta yi magana a kansu domin kare hankali na ɗan adam hankali ba karamar daraja ba karamar kima yake da shi ba idan ya zama mutum ya su kurkuce babu hankali to ba shi da bambanci kuma da dabbobi domin ban da dabba in ban da dabba me za ga suna tafiya su goma idan biyu suka tsallaka titi ga suna ganin manya-manyan mashina manya-manyan motoci ko jirgin kasa yana wucewa su ma sauran takwadin su yi sun tsallaka ba za su bari wannan karfin ya wuce ba sannan su wuce kaga babu hankali kenan ba da ga mutum ya sha ya bugu ya ya samu dabbobi yana cewa sun dawo lafiya Wasu irin waɗannan al'amura ya zara mutum daga siffa ta dan adam ya mai da shi kuma siffa ta dabbobi to kuma hankali ba karamin al'amari ba ne a shari'a musulunci hankali ma manaqul hukumi ne da shi ake gina hukunce hukunce abin da muke nufi da shi ake gina hukunce hukunce yana cikin abubuwan da ake bukata kafin a yi tafilif dole wanda zai zama almukallaf ya zama balin aqil duk da hankali ba shi ne jagora ba wahayi ne jagora amma kuma lalle ilalla hankali al'amari ne da yake da daraja ne da yake da kima yana cikin manufofin shari'ar musulunci kare hankalin dan adam yasa aka haramta duk abin da yake bugawa duk wani abin da yake bugawa a da da wani abin da yake bugowa a yanzu da duk wani su da za a yi ko da su ɗaiɗaikun abubuwan halatta ne amma idan aka haɗa su za su haifar da wani nau'i na bugawar haramu da mun waɗannan abubuwan da za mu karanta a ciki kowanne su shi karan shi halatta ne ɗaya kenan shi karan kansa halatta ne ka ɗauka ka sha biyu kenan to amma idan ka haɗa wannan da wannan halas da halas kenan ka hada su a wuri guda suka tsumu to sun zama haram kai ba ma wai ka hada su a wuri guda a tukunya su tsumu ba